والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا دريتنا الهميس درين شابير يوتن ذو القعدة جراد بؤيد دليل إلى أربعين da ɗarin goma sha ga watan julai tammuz 2019 maratan ukura allah ya ba mu damar haduwa cikin wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na nahawu da aqida nahawu a littafin sharhu ibn aqil da kuma aqida a littafin al-aqidatul wasatiyya na shekul islam ibn taymiyyah Ah, kamar da aka saba za mu fara da shafi ibn aqil ba mu gushe ba muna farko farkon babin mausul muna cikin sharhi na baitoci uku nan da mai littafi mai kulasa ibnu malik ibn littafin eh, babin da su موصول الأسماء الذي أنثى التي والياء إذا ما سنية لا تثبتي بل ما تليه او أوليه العلامة والنون إن تشدت فلا ملامة والنون من زين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا ba mu gushe ba muna sharhin waɗannan ba suka guda uku shi ibn malik yana bayani ne kawai a nan game da mausul asma الموصولات الموصولات ismiyya amma akwai kuma almasulatul harfiya wanda ba ambace su a nan ba uh, ibn malik ya kawo su to mun gushe ba muna cikin su za mu tashi daga inda mai littafi yake cewa wa minha anna daga cikin almasulatul harfiya akwai anna harshen anna wasu باسمها وقبلها شي shi harshen anna ana da abin da ake kira ismu anna da kuma kabaru anna idan ka ce inna allaha sami'un ko anna allaha sami'un kaga Allah ana kiransa ismu anna sami'un ana kiransa khabaru anna ko ba ko yawa to saboda haka anna din nan silansa ana masa sila da ismin annan da kuma kabarin annan su biyun suke haduwa sai su mai zamanto ne silan annan kuma da khabar ɗin da sunan da shi harafin su ake gogewa a kawo masdari ya yi aikin da za su yi wadi na hau ajibtu min na zaidan qa'imun kaga anna harfu jazmin kamar da aka abin nan harfu nasbin kaga zaidan za mu ce ne ismu anna qa'imun za mu ce kabaru anna saboda haka zaidan da qa'imun din su sune silar anna din sune kuma in ka shafe su har annan za ka aje masdari a matsayinsu domin maganar ka ta ajibtu min anna zaidan qa'imun yana daidai mai yana daidai da maganar ka ajibtu min qiyami zaidin wadi kaga yanzu ka shafe Allah ka shafe zaidu din a lokacin gashi nan yana nan da fata nasaba ka sa nan ka shafe qaim duka ka za ka kawo ƙiyama a ajibtu min zai zaidu wa hu daga wannan nema daga wannan ƙa'idar nema ko akan min walin wannan ƙa'idar nema قوله تعالى maɗaukaki الله ya ديتي أولم يكفهم أنا أنزلنا ينزب إشيط بني شوى موم سوكر تو كان يشافي لغا أنا كان يشافي أنا دا أنزلنا لنا دوك كاو مصدري كتيبي أولم يكفهم إنزالنا انزالنا انزال واي وادي اول أيوة. وان المخففه كالمثقله يدمك بيان ان كفن شيء وانت انا قلت من الحروف من من من الموصول الحرفيه sannan kuma da ita da isminta da kabarinta duk suna ana shafe su a aje masdari a cikinsu to yadda an na take haka an ma take wa tusalu bismiha wa khabariha wa tusalu ay wa tusalu an al-mukhaffafa باسمها باسم wa المخففة إن وخبرها لخبر أن المخففة إن kamar da ake tusal anna al-mutaqqala bismiha wa khabariha lakin ko lakin ismuha yakunu mahdhufan sai dai an al-mukhaffafa ko lokacin sunanta mai ba za a ambata sunanta ba sai dai khabarin ta kawai sannan wasmu al-mutaqqala ay wasmu anna al-mutaqqala mashadda shi kuma ismin zai zama jome mazkuran ambatacce ومنها أي ومن الموصولات الحرفية أكوي كي كي وتوصل بفعل مضارع فقط شي حرف كي أنا مثلا ne da fi'ili mudari'i kawai banda fi'il amri banda fi'il madi مثل مثال جئت لكي تكرم زيدا جئت لكي تكرم زيدا إن كان أول شيء كشاف كي إن عند ثورا جملة لمراكة جئت لإكرامك زيدا أفهمت لإكرامك لكي تكرم لإكرامك كاكا شاف ka shafe tukrima ka shafe zaidan din ma garama sannan ka kawo masdari ko wa minha ma daga cikin almausulatu alharfiya akwai harafin ma shi kuma harafin ma wa tusalu bi fi'lin mudari wa wa takunu masdariyat eh, ita ma kai shi kuma harafin ma wata kunu masdariyatan zarfiyan yana zaman cewa masdari mai nuna zarf mai nuna ne zarfin zaman an gane mai nuna zarfi na wula ashabuka ma dumta muntsalikan la ashabuka ma dumta munɗaliƙan me a nan me za ka ce la ashabuka muddata in in muddata wannan domin an ce zarfiya saboda tana nuna wata mudda wani lokaci ana magana kan wani ƙayyar lokaci sai za ka ce la ashabuka ma dumta munɗalikan wato ma azhabuka muddata in tsilaƙika wadu? yawon ko muddata dawamika munɗalikan duk dai zai yi wa ghaira zarfiya hakanan kuma ma tana iya zuwa wanda take ba ta nuni kan zarafi ba wato wani ƙayyadin lokaci ba na wa'ajibtu mimma ضربت زيدا أي أجبت من ضربك زيدا واضح كاكا شافي مالين كاشافي كما ضربت واضح وتوصل بالماضي كما مثلا وتأنا مثلا ده الفعل الماضي kamar yadda aka bada misali aka ce baratta baratta wali ajibtu mimma barabt barada barabta wa bil mudari haka nan ana mata sila da mudari'i nahu la ashabuka ما يقوم كذا يقوم مدارعين لا أصحبك ما يقوم zaidun a nan kana cewa la sabuka muddata qiyami zaidun muddata qiyami zaidun wannan mudari kenan ya qumu wa ajibtu mimma tadribu zaidan haka nan kuma duk zai zo mudari'i kenan wajibtuka min ma tadribu zaidan wajibtuka min wajibtu min barzika zaidan wazi da wannan za a yi tawilin wa minhu yana daga cikin wannan ma'anar wato ma filan ta zamanto filin mudari fadar Allah da yake bi ma nasu yawmal hisabi ay bi nisyanihim yawmal اكتسابي واضح كاكا شافي مادم كاكا شافي نسو كاكا مصدري نسيان الله أيوة. وبالجملة الاسمية حكنا انا وما سلا ده جملة اسمية ده جملة تسونا ناو اجبت مما زيد قائم اي اجبت من قيام زيد واضح mimma zaidun qali kaga zaidun qali jumla ce ismiya jumla ismiya ita ce jumla da ta saddara ko aka aka aka saddara ta aka fara ta da menene da ismi in ka ce rajulun qa'imun zaidun qa'imun ko muhammadun qari'un ko muhammadun mashin ko zahidun ko musafirun duk jumla ismiya jumla fi'liya ita ce wanda ta fara da me da fi'li safara muhammadun jalasa muhammadun qara'a muhammadun qala muhammadun kataba muhammadun bana muhammadun to saboda haka ne shi harafin ma ana masa sila da jumla ismiya ma kamar da muka ambata yanzu عجبت من ما زيد قائم ولا أسهبك ما زيد قائم ولا أسحبك ما زيد قائم وهو قليل شريرا من وانت زمنت أمتا هو أمس حرف الماء أمس واتوصلة لجملة إثنية باية لي واتوصلة بأتك لي أما لي أنا لي وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي أو بالمدارئ المنفي بلم أو مثل يواشيني أنا وما إن سلاني لا الظرفية المصدرية مصدرية بكنون كان ظرفي كان يرفي للماضي كفي للمضارئ وانعك قولي قولي لحركة لم نهو لا أصحبك ما لم تضرب زيدا لا أسحبك ما لم تضرب la sabu ga malam tabrik tabrik din shine filin mudari amma kuma manfi don korewa kake yi ويقل وصلها عن المصدرية بفعل man fi ليس منفيا بلم wato yana zuwa amma cikin karanci wato ya zamanto maɗin nan an masa sila da fili mudari'i wanne yake ba korarre ba kamar da muka yi ba da misali a nan muka ce lam tabrib ma lam tabrib zaidan ma lam tabrib zaidan na kamar a ce la ashabuka ma yaqumu zaidun wannan ba ta ke yake zuwa ba ta misalin sa'ana wanda ba ta sai ke zuwa ba ke nan ku ɗauwufu ma ku ɗauwufu tun ma'awi ma ku ɗauwufu ba ku ya zama to malam ku ɗauwufu sai zamanto ma uɗauwinsu ma ɗin nan wato abin nan eh, harfi ne wanda yake mausuli filanta shi ne uɗauwinsu sannan uɗauwinsu nan mudari'i ne kuma bai zamanto manfiyi ba wannan ba zuwa da yawa wato ɗaurufu muddata wato ɗaurihu ma'u ɗaurihu ai ɗaurihu muddata ɗawafi ɗawafi ɗaurihu ɗawafi ثم آوي إلى بيت قائدته لك وأن بيت المشهور وأدوه ما wato ثم آوي وأنك زلزاقاوا إيا زلزاقاوا تا ونكن كيكيا وياوا نكن abin nan mai za a ce nakin kewaya muddar kewayata kewayata kewayata an ta tarin kewaya kewayata kewayawata yauwa yau Hakan kewaya iya wata. sun ma'awi daga nan kuma sai in dawo ila baitin zuwa wani gida da ƙa'idatuhu matar da take cikin gidan laka wata mara albarka wani da shi ma dai ba wani mutumin kirki ba ne yake wa matar ta saboda kullum ba sa shiri wata kila shi ne ba da kirki to kazan in mu ya zama tuwon lokaci ba da kirki ko kuma matar ta zama tuwon ba da kirki ne haka akwai shaidanan ce a ciki to kana kai wa maki wasu kila rika kwana a teburin mai shayi ko a masallaci ko ne abu da sauransu to abin da ya aishe shi har ma kuma ba a jin kunya ya yi waka haka yana zagin matarsa ko ɗauri ma ko ɗauri sun ma'awi ila baitin ƙa'idatu ko laka'i hmm? wata laka'i mace mara albarka ko mai sharri ko mai yawan faɗa hmm. to ya zamanto an yi silawa ma da muzari wanda yake ba manfi ba kamar tsauri kudin nan ba da yawa sosai to daga cikin wayannan harufa akwai harafin lau wadu shi kuma harafin lau ana masa sila بالماضي ده ماضي نهو وددت لو قام زيد أنا عم صلة ده مضاري إيه، نهو وددت لو يقوم زيد وددت لو قام زيد أي وددت قيام زيد وددت لو يقوم زيد أي وددت قيام زيد هرجل واضح؟ طيب. shi kenan sun gane yaran gaskiya akwai wani harafi shi ma ana kiransa hamzatu taswiya hamzatu taswiya shi ma a yana cikin abin nan almausulatul harafiya kamar inda Allah yake cewa alif lam min zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليكم من ربكم وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم وأن همزة أ أنذرتهم أعلمنا أنا كلام همزة نبا أنا كلام همزة التسوية شو أنا حرزيني لكي بكاتا صلة da ake awwala shi a fassara shi shi da silansa ɗin a kawo masdari ma'anar sai daidai domin maganar ka sawa'un alaihim a anzartahum daidai yake da sawa'un alaihim inzaruhum aw lam tunzirhum aw adamu in inzarihim sawa'un alaihim inzaruhum aw adamu in inzarihim ma'anar akwai bambanci ba wani bambanci saboda haka bayan anna da an da mai kuma da kai da lau da ma akwai kuma mai akwai hamzatu tasiriya hamzatu a tasiriya shi ma ana fassara shi ma'ana ta'awil din nan ai fassarawa mana ana shafe shi da a kawo masdari mana ba ta gurɓata ba yawo lokaci yayi ba zai mu gama akwai yan tambayoyi sai mu ta littafin mai alaƙirar filwasiƙiyya ma cikin bayanin siffofi da Allah da suka tabbata cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ina za mu tashi wa qawluhu ma min ma minkum min ahadin ko illa sayukallimu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjumanun wannan hadisi ne alaihi sallam yana cewa babu ɗaya daga cikin ku illa da sannu rabbu ubangijinsa kallimu zai masa magana wa laysa bainahu wa bainahu babu tsakaninsa da shi da ubangijin nasa tarjumanun wani wanda yake mai isar da magana ko mai fassara wali ba dan sako Allah ya magana ba wani ya ji magana ya ba Allah amsa ba wani daga cikin kuface sai mai sai an samu wani lokacin da zai magana da Allah saboda haka kenan Allah na magana a lokacin da ya ga dama irin magana ta dace da shi wazi wa qawluhu fi ruqyatil marid da kuma fadar annabi sallallahu alaihi wasallam game da matsalar yi wa mara lafiya ruqya hmm? jinyar mara lafiya ta hanyar addu'a ta hanyar ruqya da lafazin hadisin ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك wato rabbana ya ubangijinmu allahu wato ya allah allazi fi sama'i wanda ke cikin sama taqaddasa ismuk sunanka ya tsarkaka amurka fi wal ardi umarninka na cikin sama da ƙasa kama rahmatuka fi sama'i kamar yadda rahamarka take cikin sama ij'al rahmataka fil ardi ka sanya rahamarka a cikin ƙasa a bayan ƙasa اغفر لنا كغافر كامنا حوبنا ذنبنا تايو أشين هوبنا كما ديزو تجعل القرآن إنه كان حوبا كبيرا هو قابلنا لغة لغة تميم بقى لغة الهجاب القرآن لا يفهمه لهجة يقول لغة تميم أن النبي يمكن هجابنا واضح فقد يباعوا النامو اغفر لنا حوبنا واغفر لنا حوبنا فغفر na ذنوب أبنا ذنوب وخطايانا لكرا كرم أنت رب الطيبين كين أبنجد المتان شركي أنزل رحمة من رحمتك saukar da wata rama daga rahamarka wa shifa'an min shifa'ika da wata waraka daga warakarka ala hadal waje a bisa wannan ciwon bayabra'u don ya warke حديث حسن وهو أبو داود وغيره قلنا أنا أكتشف في دي النبي صلى الله عليه وسلم يوم إذا كان بكر ألاكو تدعي إيمان دا ولا الناس فوهين وقوله دفع النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ba za ku yadda da ni ba ba za ku amince da ni ba alhali ni din nan amintaccen wannan da ke cikin sama kina annabi ya sifanta Allah da cewa yana sama wa duk hadisin sahih hadisin ingantacce wa qawluhu da fadar annabi sallallahu alaihi wasallam wal arshu fawqa al ma'i al arshi yana sama ruwa wallahu fawqa Allah kuma yana saman al'arshi wa huwa ya'lamu ma antum alayhi yana shi yana sane da abin da kuke kai hadisun hasan rawahu abu dawud da ghayruhu a cikin wannan hadisi Allah ya sifanta annabi eh, ya sifanta Allah da sifofi daga cikinsu akwai ne? kasancewansa yana saman al'arshi mu yi imani da wannan tabbatar da wannan wadi sannan al'arshi menene yana saman ruwa sannan Allah sifanta annabi ya sifanta Allah cewa mai yana mai sanin abinda bayansa suke kai a yadda Allah na da ilmi irin ilmi da ya dace da shi wa qawluhu lil jariya da kuma faɗa faɗar annabi sallam ga wata mata ku koyanga aina Allah ina Allah ƙara sai da ce fi sama'i Allah yana sama annabi ya tambaye ina Allah ina Allah yake ta ce fi sama'i cikin sama قال سي النبي من انا ني كما واني ني ني قال تتي انت رسول الله كاي منزوم الله قال اعتقها فانها مؤمنه رواه مسلم annabi sai ya mai jariyar mai koyon in intata ta lalle ita mumina ce don tasifanta cewa Allah na sama na cikin sama mu yadda domin wannan takriri ne ko wani ya faɗi magana annabi kuma ya tabbatar cewa daidai ne saboda tamkar annabi ne ya faɗa za mu ƙara karatun to wa qawluhu da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu afdalul iman mafi fallar imani shine an ta'lama anna allaha ma'aka haythu kunta shine ka sani Allah na tare da kai duk inda kake yarda da cewa Allah na tare da mu duk inda muke shi ma wannan wato kasancewa Allah na tare da bayansa duk inda suke babu shakka wannan ita ma sifa ce ta ubangiji madaukakin sarki hmm? ya rage bi zafi ko da bi ilmihi كما يبدأ ما رسالة معلومة رسالة سبيل الله سنبين أمنا كما يبدأ ما رسالة هو فوق عرشه بذاته وهو مع خلقه وجميع خلقه بعلمه فاضي أو وقوله إذا كما فرأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الثلاث إذا لم كويتيا إيه، كوي مثل أيوه ينير إيه، صلى الله عليه وسلم koyar da shi yin sallah fala ya tsukanna ibala wajihi kada ya tofar da miyau ta gabansa wala an yamini kada ya tofar da miyau ta damansa fa inna Allah qibala wajihi domin Allah na ta na gabansa walakin an yasahi in zai tofar da yawo to ya tofar ta menene ta hagunsa auta ta kadami ko karkashin dugadugensa wannan hadisi muttafaqun alaihi kasancewar Allah na tare da mai sallah ta gaba gare shi da kuma ta damansa a yi imani da wannan wadi wa da fadar annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma ya ubangiji ya allah rabbas samawati as-sab'i wal ya abin nan rabbus samawati ko ko ko mai renon sammai ko mahalicin sammai bakwai da ƙasa allahumma ya allah rabba samawati ya ubangijin sammai bakwai da ƙasai da ƙasa wa rabba al'arshi al'azim ya ubangijin al'arshi mai girma rabbana ya ubangijinmu wa rabba kulli shay'in ya ubangijin komi ma falik alhabbi wan nawa ya mai ya ke buɗe ƙwaya ƙwayar hatsi su dawa da masara da maiwa da sauransu wannawa da kuma kwaya ta itatuwa irin su dabino da sauransu aka shuka su shi ke buɗe kwayan da tsirar da tsiro ya tsirar da su munzilar taurati ya mai saukar da attaura wal injil da injil wal da al qur'ani a'udhu bika min sharri nafsi ina neman kariya da gare kariya wurinka daga sharrin kaina wa min sharri kulli dabbatin kuma ina da ma daga sharrin kowace dabba ma ta akhidun bi nasiyatiha wanda kai kai ne mai riko ko wanda ke rike da goshinta babu abin da za ta iya yi idan ba ka so antal al kai ne na farko falaisa qabla ka shay'un babu wani a gabanka ba wanda ya rigaye ka wa anta al-akhir kuma kai ne na ƙarshe karshe da ba'daka shay'un babu wani bayanka wa anta al-zahir kai ne bayyananne laysa fawqaka shay'un ba wani wanda ke sama da kai wa anta al kai ne koyayye falaisa dunaka shay'un babu wani wanda yake abin nan Eh, mu ce baya da kai kenan ɗaɓɓi an daina biya mini bashi da ke kaina wa azmini min alfaqri ka wadata ni daga talauci rawahu muslim wani hadisi imam muslim ya rubuto shi a cikin wani hadisi akwai sifofi da dama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ubangiji da su duka wajibi ne musulmi ya amince da su وأنا تتعك إلى العملي تتعك إلى الصحابي إلى تتعك إلى وعند فقر الصحابي حرمك يا ما وتقر متان من تلكيني وقوله صلى الله عليه وسلم لفترة النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر lokacin da faɗin annabi sallallahu a lokacin da sahabbai suka daga muryoyinsu suna ambaton Allah suna zikiri da ƙarfi ya ce ya yi wannan ya ko mutane irba'u ala anfusikum ku sassauta wa kawunan fa innakum la a asamma wala ra'iban ku ba ku nauki kira ba ko wanda baya tare da ku innama tad'una sami'an basiran qariban wanda kuke kira ba wato face kuna kiran wanda yake sami an mai ji basira mai gani ƙariban makusanci ba sifofi guda nawa guda har uku inna ta tad'unahu wannan da kuke kira ku sani aqrabu ila ahlikum min a hilatu. ya fi ɗayanku zamantowa kusa da shi akan wuyar raƙuminsa da yake kai ka san wanda ya hau raƙumi dai wuyar raƙuminsa ai ba ne su take da wurinsa to annabi ya ce kowanne ne daga cikin ubangijinsa Allah ya fi kusa da shi akan yadda wuyar raƙuminsa ke kusa da shi wadi saboda ka Allah ƙwarewa wannan sifofi da Allah maɗaukin sarki ya sifanta Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam sifanta Allah da shi duk mu imani da su mu ci gaba to bari mu tsaya nan ko ta yi da yake yau na hu ne za a samu tambayoyi sumin fadda حمزة التسوية ايه a misalin hamzatul tasfiya kamar da muka ce kamar yanzu da lokaci ce ya muhammad sawa'un alayya ajalasta am a'atta sawa'un alayya ne yanzu ne na gaya mai ce maka ya muhammad sawa'un alayya أقرأت هذا الكتاب أو لم تقرأه أقرأت آل إما إذا تهم للتصفية بيديني أو إيمانين بقي كراتون كانت الكتاب إنك كرات كرات أشي saboda wannan amfani da wannan hamza da aka yi shi ne ake kiranta a nan a wannan wurin ba hamza da taswiya to ita wannan hamza da taswiya harafi ne ai hamza ne ita ma ta daga cikin almausulatul harfiya domin da aka ce sawa'un alayya a ka yi shiru kawai magana ta cika ba da cika ba amma in ka ce ƙara'ata ka ka kawo sila aulam takara ka kawo sila kenan ko to wannan sila da ita hamza in ka shafe su kana iya kawo masdari magana ta dace lokacin zan ce maka sawa'un alayya qara'ata aw lam takra daidai yake dan ce maka sawa'un alayya qira'atuka aw adamu qira'atika wadi an fahimci an suya yawo na'am na'am ban gane abin da kake wa akramu eh na zuwa hmm. Eh. ومنها ما تكون مصدرية الظرفية ايه شيني لا فوق ما دمت منطلقا اي منذ دوامك منطلقا غير ظرفية لا وعجبت مما ضربت زيدا وتوثل بالمادك ومثل بالمدارئ نحو لا اسحبك ما يقوم زيد وعجبت مما تضرب زيدا ومنهم ما نسوا بما نسوا يوم الحساب وجنس الاسمية هل هو مزيد انك كيف ابوكو اينا نعم، واجبت مما زيد قائم ولا أصحبك ما زيد قائم وهو قليل وأكثر ما توصل إيه، وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي أو المدار المنفية bilam wato mafi yawa aka yi wa ma azartiya sila ne eh, da filu madi ko da filu mudari'i amma korewa ba tabbatacce ba korarre da wani harfi ma ake kore shi da harfin lam na wula ashabuka malam zai zaidan Hmm? kaga nan ma na ita ce zarfiya din an kira ta masdariya domin ana shaze ta a kawo masdari shi za a kira ta masdariya sannan zarfiya kuma mudda domin tana magana ne kan yanzu da kace ba za ka abokance shi din nan ba ai muddar hmm? muddar bai ne ba bai bugi zaidu ba saboda haka an kira ta zarfiya saboda tana magana ne kan me kan wani lokaci masdariya saboda ana shafe ta a kawo masdari ko to an ce ana mata sila da mabi ana mata sila da mudari'i amma mudari'in mafi yawa fa zai zamanto manfi kamar lam tabrid lam aqul wannan mudari'i ne manfi la aqulu mudari ne fi amma da me da ba ba da lam ba amma lam a aqul ko lam taqul mudari ne fi da lam lam yalid mudari ne fi da lam ولم يولد مداري ne manfi bi lam an fahimta yawwa saboda haka mudari yana iya zamantowa man fi kamar ya ce yalidu ko yuladu ko ya ƙulu ko a ƙulu ko na ƙulu kaji nan duk mudari ne gairu me musbati tabbatacce ba wai korarre ba yanzu na magana ne kan mudari manti da menene da wani harfi an zo na eh, koren shi din ya zama to dallam wannan mafi yawa kenan yana zuwa ana masa sila da menene da mudari amma korarre da lam a mafi yawa ga misalin su shine yace la ashabuka malam tabrib zaidan hmm? malam tabrib zaidan wa wasu wasluha wato yana karanci a mata sila ani almasdariya wato ita ma din kenan ko shi ma harafi ma ba mazdari din bil fi'l mudari allazi laysa manfiyan da juman wato fi'l mudari wanda yake ba korare bane da lam na wala ashabuka ma yaqulu zaidun kaga ba bane da lam wannan yana zuwa da karanci sosai ana yi amma da karanci amma ya zama a masa sila da mudari manfi da lam wannan yana ana yana zuwa da yawa a kalmomin larabci ko a maganar larabci amma yana zuwa da kaɗan a kore ma arinan a yi silawa ma mazdariya da mudari'i wanda yake ba korarre ba a kaɗan inda yake zuwa shine a da aka ce aka ba mu misali aka ce ɗauwihu ma ɗauwihu sun ma'awi ila baitin ƙa'idatuhu da ka'i ma ɗauwufu ɗin nan hmm? kada da yance malam utsawif wannan ya fi yawa inda za a ce malam utsawif amma ma utsawufu wannan yana da karanci sosai wato in ka ce ma utsawufu a nan wato muddata tsawafi utsawufu muddata tsawafi hmm? tunda muna magana kan zarfiya ka fahimci abin da ake nufi a nan ana mata sila da muzari manfi da harafin lam a mafi yawan lokaci ana mata sila da mazi da yawa ana mata sila da mudari korarre bayan korewa ma ba da wani harfi ba da harfin lam shi ma lokaci da yawa cikin maganganu da yawa da larabci amma akan mata sila da mudari'i wanda ke ba korarre ba amma ba da yawa sosai ba to wannan shi ne nan na'am ha ta mai zai jiran banda karewa dama har kuwa har ma eh, shakka har yi kare ba ka ya za ka yi tashi abin da kuma ya zama kare ba zai kare dole sa yanzu abin da nake so da ku shine assignment ga wajibul baiti la ashabuka malam tabrib zaidan a sati mai zuwa kowa ya ƙoƙarinsa ya kai kawo ya zo mini da yadda za mu shafe maɗin nan da silanta mu kawo masdari a cikin wannan jumla wannan ɗaya kenan abu na biyu nan kuma aka ce a ashabuka ma ya komu zaidun nan ma a shafi maɗin da masdari da silanta a kawo menene a kawo masdari a maimakonsu ko kuma bar na biyu mu yi ɗayan kawai la ashabuka ma lam tabrib zaidan ko la ashabuka kar ku damu da tabrib ko ma lam yaji zaidan nan eh, eh, yaji zaidun hmm? ko malam ya fara zaidan zaidun ko malam tuƙuri zaidan wadi ko malam tuƙi zaidan ba dole sai ka ba amfani da wannan lafazi ba in kuma abu ne ka zama kare rikitar da kai wannan jumla ita kaɗai ma wannan shine asamin ne la ashabuka malam tadrib zaidan sati mai zuwa kowa ya kokarin sa ya rubuta kun ga ba wani ko ya rubuta karama ba zai ci ba a goge ma din da filansa sai a kawo masdari maimakon sa kun fahimci wannan asamin din mutane nawa ne masu littafin tsaga musu daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya, sha biyu sha uku na ji wasu wasu daga hannu amma lalle a samun na suna da yawa to maza a yi kokari sati mai zuwa Allah ya taimake mu